daidai da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na sha takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa atharar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-doktor abdulrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوكين سركي ساكا ميد الخيري a yau za mu tashi ƙarƙashin almabhatun rabe wasa'ilu ta'azizul amnul fikiri. wasu matakai ko wasu hanyoyi za a bi wajen abin da muka daɗe muna tattauna bayanai a kai na samarwa da al'umman musulmi aminci a cikin tunaninsu kuma wannan amincin a samu ya haɓaka a samu ya gama ko'ina ya samu karɓuwa da kuma shahara a cikin al'umma wani hanya za a bi wannan abu ya yaɗu kuma ya samu ɗaukakan mala ya ce hunaka adadin minal wasa'il akwai matakai da hanyoyi masu yawa wanda za a bi allati tu'azziz al-amn al wanda waɗannan matakai su ne za su ɗaukaka wannan al'amari na al'amn fikiri fikri wa yumkin talhisuha fi ma ya'ati malai ce zai yiwu alakhasa su waɗannan bayanai cikin abubuwan da ke tafi kamar haka mana wasa'il ɗin da za a bin da kuma wasa'il ɗin da za a yi ta'aziz na al'amnul fikiri ɗin to shi ne malin zai bayyana mana a nan kuna fahimtar wannan awalan ya ce al'ihida bi hadiyalla al'ihitida al'ihitida bi hadiyalla shi ne duk abin da za a yi to a nemi a shiryu ko shiriwa da shiriyar Allah madaukakin sarki duk wani mataki da za a bi inda ba tsarin Allah ba ne to ba nasara kuma duk wani abin da aka ɗauko ake gudana a kan shi ko kaga cin nasara a yanzu in dai har aka kauce matsarin Allah to za a kai ƙasa kunga kuna fahimtar wannan abin ba zai ɗaukaku ba abin ba zai shahara ba ba zai bunƙasa ba zai rutu ƙasa in dai ba a shiryu da shirya na Allah ba walaiti samu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma lalle a yi roƙo gam da littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kinin yanzu kun lura da wannan ku wannan harka na a samar da tunani mai kyau cikin al'umma ba harka ne na 'yan tasha ba dole harka ne malamai za su zo su tsara ba ji a ɗauko wasu a ce to zo ana san a wayar da kan mutane su zama wayayyu ba shi ma kan shiga shiga irin shi shi yana neman a wayar da shi kuma ce wai shi zai wayar da mutane shi ne babin da ke faruwa a ƙasan nan shi ne malai ce dole ne a shiryu da irin shiryar da allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a shiri da ita da kuma riko gamgam da littafin Allah da kuma sunnar annabi fa inna zalika huwal amnul hakiki Fale ce ku sani wannan shine aminci na hakika wa huwa allazi yastanidu alaihi walatul amri fi hazihi al-bilad malan si yace wannan abin da aka ambata shine madogara kuma majingina wanda majibinta al'amari a saudiya suke a kan shi wanda ya sa ga tunanin kasan da tunanin 'yan kasan da manufansu da komai yake tafiya cikin nasara da kuma tsari mala ya ce ya tarassamahu rijalil amni bihamdillah ya ce hatta sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya na ƙasan saudiya da wannan tsarin suke gudanuwa shiriyar allah riko da alkitabu wa sunna komi na ƙasan a haka yake gudana wa ya harisu alaihi kulle gayor kuma duk wani mai kishin addini da kishin ƙasa a saudiya wannan ita ce manufar shi kuma wanda su ne mafi rinjaye ana fahimtar wannan yau idan gaje ka samu dan saudiya wanda yake ɗan noziri 1 za ga yadda yake son kasan, da al'umman kasan, da shugabannin kasan, ya wuce diyan da kake lissafi saboda an riga tun farko an gina mai a cikin zuciyar shi cewa Allah da annabin shi alkur'ani da sunna shiriya su ne suka kiyaye ƙasan ta zama haka saboda haka watsi da waɗannan tsari na ƙur'ani da sunna ko to zai rusa ƙasan to shi yasa ya riƙe alkur'ani da sunna gam sannan kuma kasan ya rike ta saboda yana kallon ita ce ke tallaba da addini a duk duniya za ka yi mamaki ɗalibi a ƙasan saudiya kai carba ɗalibi ɗan saudiya ɗan ƙasan waje wanda zama ya kama su a saudiya abin da ake ba su a wata a matsayin kuɗin ɗauni wannan kadai ya isa ya ƙara sa masu san ƙasan da tsarin ƙasan da shugabannin ƙasan kuma akwai dan uwa da yake gaya mana 'dan shi kadai sun yi jarabawa a daidu wata ana ba yaron riyal 500 duk watan duniya a matsayin kudin ɗauni daga gwamnati riyal ko yanzu ko da ka ce riyal ɗaya ɗauke ta naira ɗari ɗaya naira ɗari su ɗari biyar nau kenan talauci ya sa kun kasa lissafi? Hmm? naira dubu wannan shi ne abinda ake ba ɗan sakandare ba duk wata idan aka bincika aka gane mahaifin shi na cikin talauci da kunci to za a ƙara mashi idan aka yi jarabawa ya yi abin arziki a jarabawan cikin kyautan da za a bashi akwai su nunu kudi irin wannan ciki kuna fahimtar wannan don allah ɗan saudiya ba zai kishin saudiya ba yau sai hukumar saudiya ta ce ma waɗannan yaran da ke makarantu ɗabi'a kaza ta banza ce ba santa, za su bata za su bita ba za su ba kuma duk sanda za a ɗauki naira ɗaya a bada ko a ɗauki abinci ko kayan abinci ko kayan aiki a bayar za a gaya musu wannan amana ce na Allah ya danka a hannunmu kuma muke isar da ita zuwa gare ku sai a koro ayoyi da hadisi a ce su ne dalilin haka ka gaya mun yadda ɗan Saudiyya zai watsar da alkur'ani da sunna jama'a muna gane wannan wannan ba shine abin da ya kamata kasan mu a zama ana yi ba wai bada da kuɗin ba ya za a samar da mutane masu kishi na addini da al'umma da yankin da komi su zauna su ɗora mutane akan turba na kwarai. ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce allazina amanu wa lam yalbithu imanahum bi zulmin kaga waɗanda suka yi imani ba su gurɓata imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suke cikin aminci wahum muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu ayata 82 cikin suratul an'am kaga inda kai imani imanin naka bai gurɓata da zalunci ba yana daga cikin zalunci shirka yana daga cikin zalunci bid'a yana daga cikin zalunci miyagun ɗabi'u da miyagun al'adu da sauransu to za ka samu al'amnu shine aminci sannan za ka zama shiryayye da shiryar allah madaukakin sarki to me zai kare ka daga imaninka kai ya gurɓata da wancan zalunci shine riko da alkitabu sunna kuna gane wannan da kyau ko domin alkitabu sunna ne kadai za su ce maka kaza ba kyau kaza da kyau to in ba yi riko da su ba to ba za ka samu riban wancan shiriyar ba kuma ba ka taɓa samun kyakkyawan tunani da nazari mai inganci ba kuna gane wannan da kyau ku ba ka ɗauki alkur'an da sunna abinda kake son ka ɗibo ka ɗibo wanda ba ka so ka zubar ba ba ka ake ma alkur'ani da sunna ba nabi ya ce التنشئة الاجتماعية الصحيحة التي تيسر ما ارتضاه الدين وما تخالف المجتمع في عدالته في في عاداته وتقاليده وأراده التي لا تخالف الشر ما لا يجي التنشئة الاجتماعية idan ana son am alfikiri ya yadu kuma ya samu aminci da karbuwa cikin jama'a to dole zamantakewan al'umma generation na al'umma yaranku da ke tasowa sai kun tarbiyyance su a haka kuna gano wannan attention al-ijtimaiyyah sahiha sai ya zama ya kuke tarbiyyar ƴaƴanku a ilimin zamani kuke ba su ilimin addini da kuke karantar da su ko a tsakankaninku ya mu'amalanku yake ko masu ƙoƙarin tarbiyyar nasu menene suke jiwa na labarai iri-iri ya kuke sa masu san abin da suke siyan iya tarbiyyantar masu tasowa a haka allati martaba huddi wanda wannan abin za a ɗora al'umma ne su gudanu ga abin da addini ya yadda da shi wala tu khaliful mujtama fi adatihi kuma kar a yadda a zuma al'umma da abin da yake ya saba ma al'adansu wata da abin da suka saba da shi wanda bai saba ma addini ba mun gane wannan yanzu wasu ɗabi'u da aka shigo mana da su ko sun saba ma al'adunmu da ɗabi'unmu baki ɗaya shi sa za mu ƙara rayuwarmu cikin matsala an gani dole sai mun kawo da wannan takalis din duka kuma sanda za a cire waɗannan abubuwan ba fa lallashin mutane za a yi ba cewa za a yi kawo ba za a yi ba na magana sai a ce wannan ya saba ma addininmu kuma ya saba ma mu ya saba ma manufofinmu ya saba ma gudanarwanmu sauraka wannan abin ba zai gudana a cikinmu ba wa arafihi allati la tukhalifu shar da abin da mutane suka sani na ɗabi'u kyawawa wanda bai karo da shari'a ba yanzu misali idan ka kalli ɗabi'un yaranmu yanzu yadda suke hatta za ga waɗan sakandare ko wani ma ɗan firamare ya sa wando yana zazzago shi yana tafiya ya tattake wando yana tafiya haka yanzu wani yana daga cikin al'adan malam bahaushe ɗabi'an shi ne ya saba da wannan don me yake yi babu mutumin da a din najeriya yake da rabi'an sashet a cikin shi ba wannan al'akabilar ba ta ƙungarin malam bahaushe ga da irin rigan bahaushe ne kun gano wannan irinta ne exactly rigan wa rigan bayan rabi sai dai kawo matsalan bayan rabi na shi ba da kai na bahaushe tsawo ba ne an gani. in ga kalli rigan bayan rabi da rigan bahaushe irinsu ɗaya habbabban rigansu sai dai kawai shi bayan rabe yana yin aljuhu ne a nan shi bahaushe kwaya ɗaya yake a nan shi kuma yana yin guda biyu sai kuma girman babban rigar ba iri ɗaya ba ne amma da doguwar rigar shi da komi iri ɗaya ne inda za ka je ka ɗauko ɗan neja delta bai sa shet tsawonsu ne kawai bai kai ba in ka je ka ɗauko in yamuri haka yake bai sa fesin kap sai dai sami ya sa dara ya sa duk kayan mutunci ake sawa ya aka yi aka shigo mana da waɗannan miyagun ɗabi'un da al'adun da suka saba mana mu a ina a ina idan ka kalli matan bahaushe da matan bayan rabe suna ɗinka riga ne da ake ce ma buba mai ƙaton hannun na haka ne haka suke sa su sa gwargwaro a sa a a sa waye ba san wannan rigan tirikwata da za a samu yadi ɗaya a raba shi biyar a yi riga da shi ba wannan iskancin aina ka zo da shi ba al'adanmu ba ne ba mu san shi ba ko ma addininmu ma bai maye da shi ba bature ne ya zo da shi saboda ya bata mana tarbiyya kuma ya ɓata mana tunani ya batar da al'ummanmu to waɗannan abubuwan indi ana son tunani mai kyau ya shiga cikin 'yan ƙasa ku sai an cire shi kun gani ya daga cin wani kuskure yanzu da ya shiga 'yan saudiya <clears throat> wanda kun ga wannan abin da suke cewa kasansa yana tafiya kan shi za a kai lokacin da za a neme shi kuma a rasa kasan sau da yanzu sun yadda a ɗakunan sai da ko gidajen sai da tafafi a rika sai da kayayyakin kafirai wannan kayayyakin kafiran da ake saidawa wai mace za ta iya sawa a cikin gidanta amma in za ta fita ta sa ta sa hijabi kallon wannan kayan da sa su yana haska mata rayuwar waɗancan turawan yamma kun gano wannan to kaga an yi baya ba zani kenan wannan ya sa a kwanakin nan an samu wata 'yar saudiya ta yi yawo daga jeruwar riga da guntun siket, wanda haran an ɗauka an yada a duniya ana murna tura sun fara yin nasara me yasa sai da waɗannan kayayyakin in gaje saudiya kaje inda ake sai da waɗannan kayayyakin bai da bambanci da inda ake sai da kayan a amerika ko ingila faransa ko isra'ila inda ake aji waɗannan gumakan a ɗansa sa masu ɗan wando matsatsi da riga haka za a su gasu na miliyoyi wannan mazahir ma bayyana waɗannan abubuwa na ɗauko muku ɓangaren sutura ne ya halatta wannan ba don daga lokacin da sa tufafin mutum ya ƙayatar da kai ko to ana nan maganin shi zai ƙayatar da kai tunanin shi haka haka da haka wannan shan miyagun ƙwayoyi shan hudun iblis shan tabon wiwi da waɗannan miyagun ɗabi'u na sata garkuwa da mutane fashi da makami ta'addanci da ya shigo cin al'umma ba to da abubuwan sai mun cire su daga cikin mu hatta fim wannan sai ya zama in ma za a shirya wasan kwaikwayo to ya zama wanda bai saba ma addinin mu ko mu ba amma bayan da za a zo da wasan kwaikwayo wanda ya saba mu komi namu a ce kuma mu haƙura ansa, kuma a ƙarƙashin wannan ake tunanin al'umma ta yi nasara wallahi ba za ta yi ba ta kamata musan wannan wallahi ba za ta yi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye salisan wada'ul anzimati wadawabiti lil wal i'lam dole ne a sanya tsari na gudanar da kamfanonin buga takardu da mujallu da gidajen rediyoyi da gidajen tv da sauransu dole a samar da kyakkyawan tsari kan su sake su sanya wani waka ko wani kiɗa ko su sanya wani hoto ko wani jawabi ko su buga a cikin jaridu da mujallunsu wanda waɗannan ya saba matsarin musulunci da tunanin musulmi in ba haka ba za ku yi na ɗaka gemun waje kuna na a makarantu da masallatai da gidaje kuna son za ku yi tarbiyya to sai a sako muku wani kiɗa mai ɗauke da wani sauti na wata waƙan zabiya wanda za ta warware duk abin da aka shekara uku ana ginawa an ɓata shi duka yanzu ku kalli dare ɗaya da malami da jahili da babban mutum da ƙaramin mutum mace da namiji kowa da mai so da kyaman kiɗa yanzu kowa na sauraron kiɗa fa saboda me saboda siyasa ta zo da sha'awan waƙoƙi na zambu da ake majaraman siyasa akwai mutumin da ya shekara goma wallahi bai sawar daidai da wakan shata ko ɗan ƙwairo ko dan anace ba haka ne amma yin saboda shi ɗan apc ne zai saurari waƙar rara da yake yi haka ne kai ɗan pdp ne za ka ji mai rara ya faɗi don gane da gwanayenka da aka kowa yanzu wayan shi akwai waƙoƙin wannan fitsararrun a ciki an ɓata tunaninmu dole ne sai hukuma ta zo da tsare-tsare a kan wannan inda ana son amnul fikiri ya tabbata in ku ba ka ba allahi nan gaba ba a gama fitsara ba ba ga komi ba duk abin da ake faɗi a kasashen waje ana ji da gani yau gashi a kasan nan kaji an ce an kama samari guda arba'in a Legas wai suna luwaɗi wanda fa aka gani kenan kwanakin baya an kama wasu samari sun ɗaura aure tsakaninsu a sakkwata fa aka kama wasu 'yan mata sun ɗaura aure a tsakaninsu a kano fa wannan ɗabi'un da kafiran yahudawa a yammacin duniya suke yi wai yau shi ne aka shigo da shi cikin al'ummanmu yau idan kana jin labaran yadda maɗugo yake yaɗuwa a cikin matan aure a ƙasan hausa za ka yi mamakin wannan abu in kana jin yadda al'amarin luwaɗi yake yaɗuwa mamaki za ka yi har ka ji ana cewa ai yanzu babu gidan karuwai yanzu karuwan gida ake da su me yake nufi da karuwan gida ‘ya'yan mutane ne da ke kwanci a gidajensu ‘ya'yansu ne karuwan kuma gaskiya ne ‘yakka ce za ta fita za ta je ke te karuwanci a biya ta ta da gidanka te kwanciyanta a ga yanzu bayan da za mutum a gan shi ya shiga gidan karuwa ballantana a mai kallon banza akwai gidaje da aka je aka giggina su a cikin unguwanni kaman gidan matan aure nan waɗannan 'yan matan ake zuwa a lalata da su a biya zaurawa su ji a biya hamma matan aure haka duka to irin waɗannan gidaje yanzu an kakkafa su na 'yan mahaɗugu ne an kakkafa wasu na 'yan luwaɗi ne wanda da sai gaji an ce an kama wani da luwaɗi yanzu ina za ka kama shi bayan ya san inda zai je a biya shi idan a nan garin kun sa ido sai a shida sai a tafi wani garin so yanzu duniyar ta zama wani ɗan ƙaramin ƙauye ne din me ya haifar da wannan buɗe kafan shigowa da mujallu na fitsararru daga ƙasashen waje da kama tashoshin talabijin ɗinsu a ko'ina da jin bayanai a audio da sauran haka duk gashi ya shigo cikin jama'a an saki intanet kowa ya kamo abin da yake so ya kama wanda ba ka tsammani da za ka ansa wayan shi ko wayanta ka duba abin da za ka gani in a zamanin annabawan farko ne ya ci a hallaka ƙasan duka laifin mutum ɗaya to wannan zai gurɓata sama da mutum goma goman nan za su lalata goma goma goma goman nan haka kanka ya ka sai ga lalata ya kewaye ko'ina to dole sai an zo da an zima yarinya ce ta ki aure <clears throat> ta ki zaman aure ba ta da mutunci ko miskalar zarratin za a zo da ita gidan rediyon da kowa ke saurare a rikace mata jaruma ana hira da tana to jarumawanci kai kuma yakka nan ka zaunar da ita ka ce ta koyi karatun Kur'ani. mijinta ko saurayinta ko kai ubanta baka taɓa ce mata jaruma ba yau sai ga ta a gidan rediyo wani shahararre fitaccen karɓaɓɓen producer yana ce mata jaruma sannan ana samun masu buga waya a ce alhaji wani ko malam wani ko wani fitacce na cewa muna ma jarumanmu barka da isowa ana nan yakka sai ta fara tana a'a to ya jaruman nan ba kiɗa da rawa take yi ba ba an shin waka take yi ba ana ce mata jaruma ni ko kullun nan an zo an ta baibaye ni da hijabi da niqabi an cusa na wani lungu sunan shi aji an ce in zauna ana man tsawa ba wanda yake ce man jaruma qur'an nan tunda nake karanta shi dai har yau dai ba ta uban albashi ba ballanta na mota ko gida kun gano wannan da kyau ko ko ina ana leka hoton waɗannan fitsararrun ana jinjina masu ana yaba masu to wannan yana daga cikin abin da ke rushe muku tunanin 'ya'yanku tarbiyyar sai ke lalacewa daga haka da haka haka sai zama abin da za su zama an fahimci wannan da kyau yaro ne fi tsararre wanda ya bushe fitillin shi tiri shi ma sai a zo ana hira da shi ana ce mashi jari ne a ɗaya daga cikin gidajen rediyo na jihar nan an taɓa hira da wani ɗan wasan hausa yake cewa abin da masu suke yi na faɗakar da al'umma da shiryar da su da wa'azantar da su malamai da limamai ma ba sa yi kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan cin mutuncin kujeran annabta ce ba amma aka bar wannan abin ya fita ya shiga kunnuwan mutane kowa ya ji sau da babu tsari babu tunani da kan gado sam yasa mali yake cewa wad'ul anzima dole sai an zo da tsari wa dawabi da ka'idoji lil matabu'at na abubuwan da ake bubbuga yanzu ko da takarda ne littafi na primary da sauransu za a buga wanda za a karantar da 'yan nursery bai halatta a sa hoton mace kanta a buɗe ko mace ta sa skirt ko wando ko wani guntun ɗan tofi ana koya ma 'ya'yan mutane ba haka za su kalli wannan abin yakka ta sha'awan wannan a samu wani ya zanzari yi waye yanzu ina na saudiya ina na wanda aka yi cikin mutunci don menene irin wannan abubuwan da ake karantar da yara ana nuna masu hoto mu ba za mu samu mai namu ba me zai hana hmm? dole sai nasu a ce wai za a bude makaranta dole sai an je an samu wani mara kunya ya zo da zanzaro ya tsaya gaban ɗanka ya wannan yaron yana kallon mai zanzaro yana mai turanci so yake koyi da wannan ba da uban shi ko liman ba wata mai guntun ɗan tofi za ta zo za ta zauna ba daman ta zauna lafiya lo sai ta harɗe kafa don in ba ka batsarecin ta waje ta zauna a gaban ɗanka shekara shida tun bai balaga ba har ya balaga a haka ka gaya min a zauna lafiya a haka ba haka ake samu a sakandare kaga yara aji suna rigima a kan malamansu ba wannan yana cewa ni ke santa ta wani ya ce shi ke son ta ƙarshe je su mata fyaɗe ana wannan ko ba a yi daga aka su lalata tarbiyyan ta lalata tarbiyyan su su lalata tarbiyyan sauran 'yan makaranta don dalili wannan zai kasance exercise book ne fa sai a sa hoton mace a sa hoton kaza da tsare ce da kaza duk wannan ba za mu yi ko yar bebi wannan za a yi dan me ba za a mai hijabi ba mun gano wannan yasa ce hatta a ilil ilam da duk abin da za a yi publishing din shi dole ya zama a bisa tsari na shari'a ne za a yi shi ba ka ba al'umma za a lalata tunaninsu baki ɗaya su zama ba su da tsari ba su da saiti suna tafiya a hagungunce suna rayuwa fauza sau da irin wannan rashin tsarin ne a yau za a ga wayan za a ɗi matan aure wa'ance za a ji taron siyasa da su matanka ko uwarka wai ka ba da dama waya dauke ta za a ba ta kudin abinci da kudin mota saka ta a mota za a je ganin wani ɗan takara sai ka ce muna rayuwa don allah su wasu mata ne ake yawo da su ana zuwa harkar siyasa da su wasu nau'in mata ne ba karuwa ba ne uwarka karuwa ce matanka karuwa ce kanwanka ke karuwa ce da za a maki wannan ke karuwa ce a cewa an kira ku an taro ku wai dan siyasa zai zuwa muku jawabi sau da mutane ba su da saiti ba su da kan gado ba san me suke yi ba jama'ar annabu kuna gane wannan da kyau ko yanzu waɗannan ya su tarbiyyar al'umma waɗannan ya su tarbiyyar 'ya'yan da za su haifa balja 'yan jama'a sau da son kuɗi ya lalata al'umma da san abubuwa na rayuwa wanda kuma billahi lazi ba za su samu ba wannan dole ya kamata mu sa ido kan waɗannan abubuwan kan mu zama sakar kan Allah madaukin sarki ya shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu